Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna mafari hargitsin rayuwa kashi na casa'in da biyar. Wanda marubuciya Ummu ma'azam ta rubuta muke kama shi a wannan channel na YouTube mai suna Abba Effects World. Ni ne naku kamar kullum nake muku fatan alkhairi. Shigowarsu ya sa ta miƙe fuskarta kadaran kadan ta gaishe su. Shi ta bi da bai amsa ba, amma da uba ne suka amsa a takaice. Suna gare mata kallo sama da ƙasa. Zuciyarsu na shaida musu wannan mai kama da mai kama da gaba ɗayanta mai kama da zabiyan ce ta sa ɗan uwansu kaucewa hanya Basawa ce za ta wuce ta bar su Ubbo ta dakatar da ita. Baiwar Allah da nan ko ba ita ce matar gidan ba. Ta juya aka akalar tambayar ga Yusuf da sauri Yusuf ya girgiza kai ba ita ba ce ba. To ita wannan wace Adda Ammi ta tambaye shi. A ciki amsa ‘yar uwarta ce, Uba ta ce, ita ina take, ya ce bacci take, Adda domin Allah ne duk maganar da za yi ni da ku. Har ta buɗe murya wajen kiran ya kaka, wacce a lokacin take rakafe daga gefe a tsaye. Ki ta ki taho mana da ‘yar uwarki ku taho tare. Ya kaka ba ta san me ba hausar ta mai nisa, Ba ta yi nisa ba don haka ta tsaya tsam tana kallon su ta kasan ido. Yusuf da yanayin ammi ya fara ɗarsa masa tsoro a rai, ya nuna ya kaka ɗakin da falmata take ciki ya ce, Fatima tana ciki kirata. hankali ya kaka ta turawa kofar ɗakin falmata. Da har kawo yanzu bacci take yi. Ta karasa bakin gadon a hankali ta dafa ta. Falmata ta kira sunanta tana ɗan cicciga ta. Bude idanunta ta yi suka yi mata nauyi sai kuma ta wacce su da sauri. Ta miƙe zaune tare da riƙe hannun ya kaka da take hango ta dusu-dusu. Ya kaka ke ce na mama ya cikin nata. ta samu sauki ta yi barci ba ta yi kuka ba dai ko haka ta ta jero mata tambaya jikin mama da sauki na baro ta tana bacci yanzu mu je falo kina da baki ta ce baki kuma suwaye mu babu wanda yake zuwa wajen mu ai wasu mata ne ina ga yan uwan shi ne ya kaka ta ce tana miƙewa tsaye a hankali falmata ta kai hannu ta lalubi gilashinta ta sanya a fuskarta bayan ta ɗora hijabi kan doguwar rigar jikinta. Tare suka fi fitan yatsunsu cikin na juna har kasa falmata ta durkusa ta gaishe da matan da ta tarar da ƙamshinsu ya cika falon. Sannan ta gaishe da ta tafida sai ta yi jin yadda suka amsa mata cike da shiri. Wannan ce matar taka uwar 'yar taka, wannan kuma 'yar uwar ta ko? Hadda ummi ta tambaya tana nuna falmata da ya kaka da hannunta a wulakance. E eh, a ita ce matata Fatima. Kallonsa suka yi duka biyu suka ji ya ce e ya kuma ce a'a. ga zama ta yi ta matso kusa daga kan kujerar. Ke yarinya kina jina. Falmata wacce ta fahimci da ita take ta gyaɗa kai a hankali. Bayan ta fuskanci inda take iya ganin matar, nake mata magana sosai. Daga ina kike suwaye iyayenki? Daga falmata har ya kaka zuciyoyinsu suka buga. Sai falmata ta sake matso da ya kaka tana kokowaninta. A hankali ya kaka ta sauke ganinta kan addami. Mu 'yan gudun hijira ne a ƙasar Najeriya, kuma iyayenmu duk sun rasu. Kotawa ta yi tana gyaɗa kai cikin buɗaɗɗiyar murya ta ce, Kin san Yusuf wane ne? girgiza kai falmata ta yi alamun a'a. Shekarar ku nawa kuna amri. Yusuf wanda ya fara hango tsoro a fuskar falmata tare da sasho inda Ami za ta karkare maganar ta yayin kwaro da nufin katse ta. Adda Ami ya kira sunanta da ana ta dakata da shi. Yusuf ba kai nake tambaya ba. Yarinya kuna shida falmata ta ce cikin siriyar murya. Zuciyarta cike da sansanin. yau wacece ce a gabanta ko dai mahaifiyar baban mamaci. Muryarta ya katse mata tunani kin taba ganin wani dangi daga cikin dangin nashi ya zo inda kuke, ko kuwa ku ya taba sada ku da danginsa. Shiru falmata ta yi, kin san dalili? Bata jira amsar falmata ba ta dora da cewa, sabida kama daga kan iyayensa da mu ‘yan uwan shi zuwa kan dangin da masarautar mu zuwa kan mutanen jihar mu baki ɗaya. ba mu san da aurenku ba. Yusuf ɗan sarki ne ya ne shi yana da iyayensa suna raye, mu yayinsa ne, yana kuma da ƙanni, sannan yana da matan amre har biyu da ɗiyarsa. Duk ba ki san mu ba, a yadda ɗan uwansa kuma abokinsa ya bincika mana ya amre ki ne, tare da ɗiyar ‘yar uwarki da ta haifa, ba tare da sun yi aure da shi ba. Wato shegiyar ɗiya. ya zo nan ya ɓoye ku ne yana rayuwar sirri da ku kin raba tsakaninsa da matayen shi kin ɗauke hankalin shi daga aikin shi ba shi da wata hidima sai ta ke da ɗiyar da ta kasance gurɓatacciya shin yarinya ba ki gudun jefa rayuwarki ga rikici mai girma cikin wata irin murya falmata ta damƙi hannun ya karka ta jijjiga tare da cewa ya kaka ki yi magana mana Kina jin fa an kira ma mashigiya. Shirya kaka ta yi tana jin yadda wani abu ya zo mata kawan zuci ya tokare, ko motsa labanta ta gaza yi. Juyawa ta yi wajen da Yusuf ya yi suman zaune a kan shamatarsa da adda mitai. Baban mama kaji wai hajiya yayarka ta ce mama ba 'yar aure ba ce. Ka faɗa musu gaskiya yadda ka faɗa wa baba furfesa. lokacin aurenmu dan Allah. Hawaye da suka cika gurbin idanunta suka sauko ta matso gabansu. Hajiya dan Allah ko da ni ba za ku karɓe ni ba, ku yi hakuri ku karɓi mama kar ku ɓata mata asali. Mama yarinya ce mara lafiya dan Allah karku. Tsawar da ubo ta daka mata ya sanya ta yin shiru. Ke yarinya raba mu da ƙazanta. Yadda kuka zo tare haka za ku koma tare. ɗiya mu tai da ita ina, mi mimi da ita, mu ‘yan nasaba ne 'yan asali 'yan halak, ba za mu taɓa yadda ta zuwanta mu ba, ai ɗiyan zina na uwa ta ne, kuma can za ku koma da ita. Da rashin ko rashin kan falmata ta miƙe tsaye ta tsaya a kansu, ƙarya kuke ya kaka ba ‘yar iska ba ce, ba ta taɓa zina ba don haka. mama ba shegiya ba ce. Jiya ce ta dago ya kaka da ruwan hawaye jika mata gabar riga ko kusa san wannan ranar da za su shiga tozarta. Ita da ‘yar uwarta ba a sanadin kuskuren da ta aikata za ta zo ba, kuma ba ta so ba wasu suka riga suka riga ta sanar da falmata irin hanyar da aka samar da mama. Jijjigar da falmata ke yi wa kafaɗinta da ta riƙe duk bin shi ya tsorata ta. ya kaka kina jina, ki je gaban su ki faɗa musu ƙarya suke muke sharri suke muku ke da baban mama ba zina kuka yi ba ki faɗa musu mama ba shekiya ba ce ki ce musu ƙarya suke yi mama yar halarci kamar su ta karasa zancen tana fashewa da kuka kukan da ya hargitsa duk wata guntuwar nutsuwar da ta rage wa yusuf ya miƙe dumauce lokacin da muryar ya kaka ya ratsa wajen Gaskiya su ne falmata. Mama shegiya ce ba mu yi aure ba ni da baban mama. Muka haife ta. Tamkar an harbi kwakwalwarta ka falmata ta ji zancen. Sai ta wara idanunta fes a kan fuskar 'yar uwarta. ta babu ƙarfi irin na illa tsantsar tashin hankali ta ce, Ya kaka su kike ji, dan kina tsoron su shine ke ma za ki kira mama shegiya, dan kawai ba kya santa. sai ta tunkuɗe ta baya ta wuce kai tsaye wajen Yusuf. Da kafaɗinsa ke karkarwa ta tsaya dab da shi, ta daga kai tana hangen farar fuskar shi. Baban mama ka ce wa yayarka ƙarya take, ka faɗa musu kai mutumin kirki ne, ba za ka cutar da yayata ba ka ɓatan asalin mama. Ka faɗa musu ba za ka yi zina da yayata kuma ka aure ni ba. hannunsa yadda yake rawa ya miƙe ya rike kafadarta sai dai hannunsa yana sauka a cikinta ta doke hannunsa irin na matsanancin fashi ta ce kai ma za ka ce gaskiya ne ko e ubbo wace take wacce abinda falmata take ya fara bata haushi a ganin ta tsoron idanun falmata ya wuce iyaka da take karyata su kai tsaye ta kuma tsare yusuf ɗin a gaba da idanunsu don haka sai ta miƙe tsaye ta ƙara su wajen ta fuskance shi tana cewa yusufa menene haka nake kallo mace ke tsare gabanka yusuf a gabanka ta ta adda ami ka sake ta yusuf a yanzu ka sau amranta na ce wace ce ita da bata wuce mu ba da dukkanin fashinsa ya juya gare su muryarsa da amu mai ƙarfi labbansa na karkarwa ya ci. Adami ada Ubo, Tafida, domin Allah ku tafi abinku ku fita daga rayuwata. Rayuwata ta wacce ni ɗaya ba tare da ko ba, duk kome na yi a cikinta domin kaina ne. Ba zan saki matata ba ka kuma, ba zan rabu da ɗiyata ba. Na ji ban samar da mama ta halattacciyar hanya ba, amma ina ƙaunarta fiye da yadda nake ƙaunar kaina. Ni nake da laifi mama ita wankakkiya ce tsaftatacciya. ba zan danganta mama da ko ba ta ya tsaya ne daga kaina ne kaɗai ba zan raba ta da ko ba samuwar mama a wajena wani ƙaddara ne mai girma daga ubangijina. don allah adda ku tafi na ce ta ce to maras kunya fitsararre idan kai ka zare mu daga rayuwar daga rayuwarka mu ba mu fita ba asalinmu guda da kai sannan akwai haƙƙin 'yan uwantaka da na iyaye a kanka, Ubba ta ce haka. Bata saurare shi ba ta juya gabar mata wacce ta durgushe a wajen, tana wani irin kuka mara sauti. Ke yarinya tun da ba ki da alkunya ku tattara yanzu ku fita zuwa wani wajen. Ku tafi ku yi nesa da ƙanina, shi ba tsaron amuranku ba ne, ɗiyan matsiyata masu gajeren asali 'ya'yan titi. kalmar sun kona zuciyar ya kaka don haka ta tako gabanta tana jin duk wata shakkar su na ficewa daga ranta ta ce ya isa na ce ya isa kar ki zagi iyayenmu da ba sa raye a duniya ko da ma baki baki faɗa ba falmata ba za ta ci gaba da zama da azzalumin ɗan uwanku ba wanda tushensa da asalinsa tare da girman da kuke fariya da shi bai ta kadange shi daga aikata albasha ba kamar yadda kuka faɗa ya zama dole ya saki ƙanwata ya kuma bani ɗiyata ni ma ba zan taɓa yadda na zauna a tare da ku ba idan kun so a yau ku ɗora shi ya zama sarki har abada mama ba za ta sake nuna shi a matsayin uba ba takawa ta ta sa gaban yusuf idanunta jajir da ɓaci rai ta ce ka saki auren falmata na sake maimaita maka ka kuma fita daga rayuwar yusuf shi ne kawai abin da zan iya faɗa maka. Kiran wayar Yusuf da aka yi ƙarar ita ta ratsa ta ratsa shiru mai ɗauke da tashin hankali da ya biyo bayan martanin ya kaka. Bayan cikin nutsuwa sai ya dubi fuskar wayar da take rike hannunsa. Ganin wacce take kiransa ya sa zuciyarsa ta tsinke. Hannunsa rana rawa ya ɗaga kiran da ya zarce da sanya ta a ba tare da ya ankara ba. Muryar Hajja cikin kuka ta karaɗe falon da take cewa babban soja, ku zo don Allah ku zo wajen mama, ku ga jikin nata jikin ma babu daɗi, rigirgen ficewa daga falon aka yi tsakanin Yusuf ya kaka da falmata. Da babu wanda ya saurari kansa, bari waninsa burinsu kawai su isa wajenta. kuma a tsakanin falmata da ya kaka, babu wacce ta nufi motar yusuf da ya shiga ya tayar dukkaninsu su biyu kai tsaye mafitar gidan suka nufa suna fita ya sha su da motar ku shigo ya ce da wata iriyar murya dukkaninsu a lokacin ganin mama ne burin su don haka suka shiga motar ya ja da gudun gaske a lokacin hawayen fuskar ya kaka da falmata sun kafe kamar yadda yawun bakinsu ya kafe ya dakile fitowar wata kalma daga gare su. Bayan addu'o'i babu abin da kowannensu yake yi a zuciya. Suna ficewa daga layin gidan motocin da suka yi jeren kwano su kimanin guda biyar suka shiga layin. Gudun da yake ya wuce ka'idar turki kiyayewar Allah kaɗai ya kai su asibitin. ba inda ya kamata ya ajiye motar ya ajiye ba bai ko lura da security ɗin da suka yi mishi magana bai fito daga mota. Saukar kafarsa akan titin da ya ɗau zafin rana shi an karar da shi cewa fa ko takalma babu a kafafunsa. Da gudu-gudu suka nufi ɗakin da suka san mama tana ciki suna rige-rigen kotsa kansu. Daga suka yi ganin babu kowa kan gadon nata da sauri ya fita suka bi bayan shi. ma'aikaciyar jinyar da ya fara cin karo da ita za ta wuce ya tambaye ta ina diyata ta Ta san shi sosai saboda yadda suke yawan zaman asibitin da kuma kasancewar shi babban mutum sai ta nuna masa ɗakin da aka mayar da mama wanda yake daga ciki sosai bai saurari me za ta sake faɗi ba ya nufi inda ta kwatanta mishi da sassarfa ban kaɗa ƙofar ɗakin ya yi ya danna kai siyaka kama suna bin sa tare da sun bi ta kan ajiya wacce take tsaye daga bakin kofar tana sharar hawaye da gefen mayafinta ba. Shigar shi ya zo daidai da lokacin da likitan yake zare trash tube ɗin da yake fuskar mama. Da gudu Yusuf ya karasa ya ratsa ta tsakanin likitocin da suka zare da ita. Fuskokinsu cike da alhini. Ya tarairayo ta bayan ya zauna a bakin gadon ya ɗago ta lokacin da take jan wani irin numfashi. mai ɗauke da kurnani ciki-ciki idanunta a buɗe akan fuskar shi hannunsa ya kai yana goge mata tsinkakken yawon da yake zuba a bakinta muryarsa tana karkarwa yake kallon likitocin yana cewa dokto ya haka ku yi wani abu mana mama tana haka alhalin kuna tsaye Mama kai ki bar ni ki dube ni ya kira ta da wata iriyar murya yana jijjiga ta a jikin shi. Ganin yadda idanunta suka yi sama numfashinta take kokawar rikewa, ya karasa barin jikinta. Dukkanin wasu jijiyoyin jikinta suka tsayawa a aiki. kamar yadda zuciyarta ta tsaya ta barin bugawa na har abada. Da gudu ya kaka ta ratsa tsakaninsu ta kai hannu tana roƙo hannun mama dai wani irin sanyi kalau ya saki. Mama tashi mana me ya same ki? Inna lillahi wa ina ilaihi raji'un ta ce da dukkanin muryarta. Falmata ma ta kira ta a lokacin da ta karaso gurin idanunta ba sa gani sosai amma tabbas a yau tana iya hangen gefen fuskar Mama, tartar shafa kanta ta yi da yake rungume a kirjin babanta. Mama me ya same ki ki tashi mana. Kin ga fa mamarki ta asali ta dawo za ta rayu da ke. Mama ba ki ko magana. Bata ji muryarki ba shi kenan kuma za ki zama haka mama ki tashi. Ta karasa magana tana jijjiga su ita da Yusuf. Kafadar Yusuf babban likitan ya dafa yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku yi hakuri duk wani ciwo na safiya ya warke, ta koma ga Ubangijinta. dukkan wani mai rai mamaci ne ku yi hakuri, ku yi mata addu'a. Bayan hankali yana kaucewa ganin tashin hankalin da yake kwarar idanunsa so ukun da suke kallon shi. Zuciyarsa cike da tsantsar tausayi tabbas mutuwar abin da ka haifa akwai ciwo, ciwo kuma mai raɗaɗin gaske. Ɗaya bayan ɗaya likitocin suke ficewa daga ɗakin suka bar guda biyu kaɗai a tsaye. Jikin Yusuf babu inda baya rawa ya zaro mama daga ƙirjinsa yana kallon fuskarta. Yadda kanta ya tafi galau, ya sa kokansa ya kasa rikewa ya fuske mishi, sai ya fashe da kuka mai ƙarfi ya mayar da ita ƙirjin shi. Yake wani irin bugu da matsewa tamkar ana ɗaure masa jijiyoyin da ke gudanar da jini a cikin shi. Aman kukansa ya sa ja shigowa ɗakin cikin ranta tana ayyana. abin da ake gudu ne aka zo aka tsaya mama ta rasu tuni tuni ga alamun mutuwa a tare da yarinya tunda jikinta ya barkice damar ranta yake kai kawo Allah sarki mutuwa ba ta a shekaru ba ta barin karami ta ɗau babba domin wai ta jingirta girman shi ita lokaci kawai take jira ko ɗan da yake cikin mahaifiyarsa tana ɗauka. Falmata wacce hankalinta ya kasa amincewa da mutuwar mama kamar yadda likita ya faɗa, karasawa ta yi gaya kaka, wacce ta zube gwiwar ta biyu a ƙasa, ta kifa kanta biyu a kan fuskarta, kuka take marar sauti, ilahirin jikinta rawa yake, sai ta kai hannu ta dafata. A lokacin da ja ta nufi wajen Yusuf, da muryar da ke bayyana tsoro da tashin hankalin da mai ita yake ciki ta ce, ya kaka ki tashi ki tashi ki karɓi mama mu tafi da ita ya kaka ko kin manta da alkawarin da muka mata tun tana ciki cewa ni da ke zamu kula da ita ya kaka zamu mu ba ta kariya kuma kina ganin mama za ta tafi ta bar mu ya kaka ki tashi na ce kin san fa mu uku ne kadai a duniya dan Allah kar mama ta mutu mama kar ki bani dan Allah bayan na alkawarin zaki warke ko ka ne ci karfinta har tana nishiɗewa numfashinta ita ma ya fara yin sama-sama da sauri ya rungume ta ko kanta yana da duwa ta rike fuskarta Falmata ya da ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu da mamu duk Allah ne ya yi mu ya ba mu rai da muke rayuwa da shi, kuma shi ne ya halarci mutuwa yasa ta zama mai zare rayukanmu idan lokacin da ya ƙayyade mana na rabuwarmu da ruhin yayi. Da ni da ke da babanta duk Allah ya fi musanta, ki mata addu'a hafal mata. Da ƙarfi falmata ta rungume haka kawace ƙarfin hali ne kawai yasa take yi, domin kada falmata ta yi rauni da yawa. Ita abin da take ji ba ta taɓa jin makamancinsa ba, wani abu take ji mai ɗaci yana kai kawo tsakanin zuciya da makogwaranta. Gaba ɗaya ranta cike yake da duhu da take iya ganin duhu har ga idanunta. Aje tana karasawa ga Yusuf ta shiga ba da baki da tunasarwa da ake yi wa wanda aka yi wa mutuwa. Ita ma sharar hawaye take zuciyarta cike da tausayinsu. tana kimanta irin zugin da zuciyoyinsu ke ciki kan mutuwar diyarsu. Sun dau mintoci kusan goma a haka cikin halin ɗimuwar jin zafin mutuwa, kafin likitocin biyu su nemi ya ba su mama, za su zare duk wasu na'urori da suka riga suka jona mata. Bai dube su ba kamar yadda bai ce komai ba, illa bakinsa da tuntuni yake motsawa da alamun addu'a yake yi wa diyarsa. Shi da kansa ya raba jikinta da duk wasu na'urorinsu, tare da ajiye gawarta ya ja farin mayafi asibiti ya rufe fuskarta zuwa jikinta da shi. Bayan ya shafe fuskarta da tafin ci gaba da zama a wajen yana riƙe da ita tamkar wanda ya samu ɗaukewar tunani. Ganin haka ya sa likitocin da suka rage su biyu suka fita. Hajja ta ƙarasa wajensu. ya kaka tana ba su baki da har yanzu ba su bar kuka ba. Turo kofar aka yi tafi da ya shigo tare da shi dattijani wanda yana sanya kafa ɗakin sa ya gaure ɗakin. Da ya sa Yusuf ɗago kan shi suka da ido, mai martaba sarkin maraɗi Abdulaziz Baskuri. Ya taka ya karasa gaban gadon da Yusuf yake zaune rike da kawar 'yarsa.